Wannan taron wanda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta shirya tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyoyin mazauna karkara da ake kira CCD na mayar da hankali ne kan irin matsalolin da mazauna karkara ke fuskanta da kuma hanyoyin da suka kamata a bi wajen bunƙasar da karkara kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron mai suna Abdulkarim Mammalo ya yi mana ƙarin bayani. Mun manoma makiyaya maza da mata da littiya na karkara da mutanen gwamnati don a zo a yi shawara bisa kan yayin za a taimaka gwamnati ya yi siyasa ta gyara ƙasa musamman siyasa ta aiki da ƙasa shine ruwa kasar noma kasar kiwo da gandarin gwamnati da yadda za a ba makiyaya falala su yi kiwo babu rikici a ba manoma falala su yi kiwo babu rikici a ba mata falala su yi noma su yi kiwo a ba samari da 'yan mata dama kamar su ban sabon jini su yi aikin gona su yi aikin karkara su bunƙasa ƙasa. To kowace barazana ce siyasar bunƙasa da karkara ke fuskanta ga amsar da Abdulkarim Mamalo ya bayar. Ƙasa tana fuskanta talauci talocin noma da murmurewa ƙasa ta noma da ta kiwo da ƙaramcin wurin noma da ƙarin kiwo da rikice-rikice da yake shiga tsakanin manoma su kansu uwa da uba 'yan uwa da manoma da mikiya da makwabta da makwabta kuma da hana mata gado to wannan rikitoci ne da ya kamata a fuskance su kuma a daidaita su a samu huskal a samu hanyar da za a bi ta a daidaita siyasa a daidaita kudurori da dokoki wanda suke sa su ne nagari kuma duka kasashen duniya haka na suke yanzu kenan battuwa mu Nijar da ke muna sahun gaba na siyasa kasa na siyasa noma da kiwo bai kamata mu tsaya bayan tsakamun mu hala wuce mu a nasa bangare daya daga cikin makiyayan da ke halartar wannan taron mai suna abdu nino ya yi tsokaci ne kan irin barazanar da ya ce sha'anin kiwo ke fuskanta a nijar ka dubi Nijar muna yawa yawan da muke yi duk inda akwai fili mutum sai ya zo ya kama ya gona to wanda su ba su amfani da gona kamar makiyaya an jima kaɗan za su rasa inda za su kiwon dabbobi su waɗannan matakai in ba a ɗauki mataki a bisa ba abun yana da wuya a ƙarshen wannan taron wanda zai kwashe tsawon kwanaki hudu ana gudanar da shi a nan birnin Yamai mahallatansa za su bullo da shawarorin da suka ce za su taimaka wa gwamnati wajen magance matsalolin da mazauna karkara ke fuskanta Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.